Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba shida ga watan Yuni na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jam'iyyar APC a Najeriya na ƙoƙarin kawo sulhu tsakanin 'yan majalisar dokokin ƙasar da shugaba Muhammadu Buhari. biyo bayan wani zama na musamman da suka yi jiya talata. Za kuma ku ji cewa kawunan 'yan majalisar dokokin Najeriya ya ragu bayan wannan ganawar ta musamman da suka yi jiya da shugaba Muhammadu Buhari. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku shin ya kuke kallon cece kucen da ke faruwa tsakanin 'yan majalisar Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. jama'ai a birnin london sun ce sama da motocin kashe gobara 20 da ma'aikatan kwana-kwana 120 ne suka kai dauki a wani otal na mandarin oriental wanda ya kama da wuta a kingsbridge da ke birnin london wasu hotunan bidiyo sun nuna hayaki ya turnike rufin otal ɗin mai hawa da dama kuma ana iya ganin hakan a faɗin london an rufe manyan hanyoyin mota da ke ratsawa gaban otal ɗin lamarin da ya janyo cunkoson motoci a london 'yan sanda sun ce an kwashe mutane daga ginin kana kuma ana ci gaba da binciken mafarin wutar babu wanda ya ji rauni a rahoton farko da suka fito ga dukkan alamu 'yan jam'iyyar democrat a california jiha mafi shahara a nan amurka suna kan hanyar samun nasara a wasu muhimman gundumomi a babban zaben watan nuwamba biyo bayan nasara da suka yi a zaben fidda gwani a jiya talata babban lamarin da zai kai jam'iyyarsu ga samun rinjaye a majalisar wakilai a washington california ta gudanar da wani salon zaben fidda gwani inda 'yan takara biyu da suka yi nasara za su fafata da juna watanni shida masu zuwa ba tare da yin la'akari da jam'iyyarsu ba amma yawan 'yan takarar democrat da ke neman waɗannan kujerun ya sa ana ganin za a yanyana ƙuri'un democrat kuma hakan zai baiwa wasu manyan 'yan takarar republican guda biyu daman kaiwa ga babban zaben watan nuwamban amma duk da cewa ana ci gaba da kada ƙuri'a cikin dare wanda kuma zai iya kaiwa kwanaki nan gaba 'yan democrat na iya samun kujerun majalisa wanda akalla za su iya samu za su iya zama na biyu a baya 'yan republican da suka lashe kuri'unsu a jihar wanda ke yammacin amurka ciki har da gundumomi da su 'yan republican suka taɓa lashewa shekaru biyu da suka wuce yayin da hillary clinton ta doke abokin karawanta a zaben shugaban ƙasa wato donald trump 'yan democrat suna sa ran za su samu kujerun majalisu guda 23 wanda suke bukata su samu rinjaye a majalisar wakilai a jihar ta masu sassaucin ra'ayi inda aka bayyana adawa ga shugaba donald trump shugaban sudan ta kudu salva kiir ya bayyana amincewarsa ya gana da shugaban 'yan tawaye rick mashar a wani yunkurin kawo karshen abin da ke hana shirin zaman lafiya da kuma ruruta yakin basasar kasar ministan harkokin wajen kasar mai riko martin eliya lomoro ya faɗa wa manema labarai a yau laraba cewa shugaban sudan umar albashir ya buƙaci ya ɗauki nauyin tattaunawar tsakanin kir da mashar a babban birnin sudan khartoum lamoro ya tabbatar da cewa shugaba kir ya shirya ya gana da mashar a khartoum ya ce shugaban ya amshi wannan gayyata kana kuma ya amince zai yi wannan tattaunawar a cikin wannan lokaci ministan harkokin wajen sudan aljidri muhammad ahmed ya jagoranci wata tawaga zuwa babban birnin sudan ta kudu juba domin su tattauna da shugaba kir da mashar a kan wannan ganawar su ya ce shugaba bashir ya ba da shawaran kawo su wa'annan 'yan uwa nashi a khartum ahmed yana faɗa wa manema labarai ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gana da takwaran aikinsa ta Birtaniya Theresa May a yau Laraba a birnin London yayin da yake kawo karshen rangadin wuni uku da yake yi a Turai da zama roƙon shugabannin ƙasashen Turan su canza yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta nukiliyar Iran. Netanyahu ya faro rangadin nasa ne daga Jamus ranar Litinin inda ya kashe diga shugaban Jamus Angela Merkel cewa shishigi da iran ke yi a gabas ta tsakiya zai sake kawo kwararan 'yan gudun hijira zuwa nahiyar turai labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ko yake fadar shugaban Najeriya bata ce uffan ba a kan bukatun da Majalisar Dokokin Najeriya saka gabatar wa shugaba Muhammadu Buhari jiya. Jam'iyyar APC na ƙoƙarin shawo kan lamarin. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayya ne tun farko ya bayyana cewa ba za su yi magana akan wannan lalura ba a yanzu sai dai watakila wani lokaci a nan gaba to amma ita jam'iyyar apc ta fito fili ta bayyana cewa tana ɗaukan mataki na kawo sulhu tsakanin ɓangarorin guda biyu kamar yadda mataimakin shugaban jam'iyyar rashin arewa maso yamma ta najeriya Inu Abdulkadir yake bayyana min a fira da na yi da shi. Mu a jam'iyyance ita jam'iyya ta siyasa ita ce uwa ita ce uba ga duk wani wanda zai takara ko sashin suwa ne ko kuma na majalisar dokoki. To a nan saboda wannan matsayin na majalisa a jam'iyya wanda ita jam'iyya ita ke ke dukawa mutane su hau a gansu a zaɓe su. Ta haka illa ce gare mu a jam'iyyance a ce wannan abun na faruwa ba mu yi ɗauki wani mataki ba da kuma masu kokarin mu yi domin sasanta na magana da kowane sashe na alurashe su ga a zo a zauna a samu daidaituwa ba wai don sakanta jam'iyyar ba kawai saboda jama'ar najeriya su ne suka ba da dama ga apc da kawo gwamnati ta tarayya da kuma suka zaɓi yawancin 'yan majalisa na dokoki amma baka ganin cewa ku yanzu a matsayinku na shugabannin jam'iyyar da na wucin gadi ne kusan tun da ana shirye-shiryen fitar da wasu sababbin shugabanni kamar matsayin ku ba lalle ne shi wani tasiri ko a saurare ku a bangaren majalisa da kuma bangaren zartawa na gwamnatin tarayyar kasa ba? Da an ce zai abu ba zai tasiri ba tun daga fari wato an nuna ma kada a yi magana amma idan an sa himma na tabbatar ma insha Allah Allah zai shiga a samu maslaha. Mataimakin shugaban jam'iyyar APC kenan bangaren arewa maso yammacin Najeriya Alhaji Inuwa Abdulkadir. a tattaunawar da na yi da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya madalla a gaida umar faruk musa ra'ayoyin 'yan majalisar dokokin najeriya ya rabu kashi biyu a kan kudurorin da suka baiwa bangaren zartaswa da wasu ke ganin ya sabawa dokokin majalisar a bangare ɗaya kuma majalisa ta gurfanar da wasu 'ya'yanta a gaban kwamitin bincike a kan kalaman da suka yi na ƙin goyon bayan ƙudurorinsu wakiliyar sashen hausa madina dauda ta shirya mana wannan rahoton Zama da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi ya bar baya da ƙura domin wasu daga cikin 'yan majalisar sun yi furuci da ya ja hankalin musamman majalisar wakilai. Wasu daga cikin 'ya'yan majalisar sun bayyana wa manema labarai rashin jin daɗin su game da matsayar majalisar akan batutuwan ɓangaren zattaswa. A don haka ne majalisar wakilai ta miƙa 'ya'yanta guda biyu da Abdulmumin Jibrin da Muhammad jika Zaure ga kwamitin ta na bincike saboda furucin su na zargin cewa taron nasu yunkuri ne na tsige shugaba Buhari kuma har tuni ma an fara tara sunayen 'yan majalisar masu ra'ayin tsige shin. Honorable Lawal Yahaya Gumau ya yi tsokaci. In ma Buhari akwai abin da ya yi, to ya kamata a tattauna a kowane can ba tukunna a samu matsaya. a senate a samu matsaya a reps a samu matsaya wanda haka ne al'adar national assembly in ya so sai a ce to a haɗu kuma a tattauna amma abin da muka fahimta shine duk maganan nan ta shafi rikicin da ke cikin tsakanin 'yan sanda da senate president ne shi ne ake so a yi amfani da national assembly karfi da yaji a yi amfani da mutum 400 da wani abu don a goyi bayan senate president saboda me saboda ana so dole sai an ce buhari na da hannu a ciki mu kuma abin da muka yi believing buhari mutum ne wanda ba ruwan shi da rikicinka da 'yan sanda kuma ba yanda za a yi buhari kana da gaskiyanka komai zagin shi da kake yi ba yanda za a yi kana da gaskiyan ka ya ce yan sanda su ci mutuncinka an zo ana nuna executive in an ce executive da wahara ake yi tunda shine shugaban executive mu abin da muke faɗa shine kowaye a national assembly ya yi laifi ya karya dokan ƙasa criminal ko civil to in 'yan sanda sun neme shi kaɗai ya je amsa neman da aka mishi haka shi ma ɗan majalisar dattawa abdullahi yahaya ya kalli wannan al'amarin ta wata fuska daban inda ya bayani kamar haka inda muka zo ni dai a ra'ayina na muka bambanta da su shine bai kamata a ɗauko laluran wani ba a zo a zo a mai da ita ta majalisa kowannen mu ya zo da tashi lalura yanzu in na je na hito gida na na faɗa da matata muka ɓata da ita sai in zo in mata motion a majalisa ko na zo can a duri rigimar da aka zo wadda ta faru wa da waɗanda ake kai kotu da wasu da mai ne ai bannan da aka caji su da su ba yau aka kawo su kotu ba ba kuma wannan gwamnati ne aka yi musu kawo tun lokacin obasanjo tun lokacin ana aka kai su kotu kotu tun ne ba su yi komi ba shi yasa yanzu an ka buɗe wannan magana to sai a zo a lai wannan magana a mejiya ta a kan haraka ta majalisa ai ba haraka majalisa ba ce duk wanda ya je aka same shi da lam'a ko ana zargin shi da cin kuɗin jama'a ya je kotu ya kare kanshi amma bai kamata ya ɗauki wannan magana ya kawo ta a majalisa ba. kudurori goma sha biyu ne dai zaman majalisar ya zattas da suka hada da bukatar ɗaukan matakan tsaro domin kawo ƙarshen kashe-kashen rayuka da yake addaban musamman yankin arewacin ƙasar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Manyan a gaida madina dauda to yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan cece ku can da ke faruwa tsakanin 'yan majalisar dokokin najeriya da shugaba muhammadu buhari sai a kira a bayyana ra'ayi amma kafin nan ku ɗan shakata da wannan waƙar. Najeriya. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kiranmu na farko mun same shi ne daga Bauchi. dawa muke magana daga Bauchi? ana magana da usman mustapha da rikta bari. to malam usman mustapha muna jin ka yawwa wato ya so bayyana ra'ayina da kan wannan abu da ke faruwa a majalisa mm. eh, wannan kamar yadda wannan yan majalisu suke bayani wannan ra'ayi ne na saraki ya ɗauko shi gudu ya rubuta so ya amfani da wannan dama Mm. wannan kuma abin da muke ganin shi ne wannan ba wani kare na yanci ciki a majalisa ba suna kare yanci tsarin na kansu to mun gode malam usman mustafa daga bauchi yanzu kuma bari mu je kaduna assalamu alaikum suna na isiya kalale daga Shagari junction badara kaduna to malam isiya ka muna jan ka to ni a na shine a gaskiyar magana mu 'yan najeriya 'yan majalisun nan gaskiyar magana shine ba ma maganin su da wani kima da wani daraja a najeriya saboda me suke mana ba sa yin komai suna cewa sun tsige shugaban kasa ne kawai a gaban su ba su da wani aikin za su mana kullum yanzu daga dauko magana in shugaban kasa bayan yana yin iyakar kokarin su ne ba su a taimaka mai da ayyukan da ya kamata su yi da an zo an yi abin da ya suka ce a'a ba haka bane da iya ba su kaɗai ne suka iya kuma mu ba ma ganin abin da suke yi dokokin da ya kamata su yi wanda zai taimaki talaka duk in aka kawo shugaban su ba sa aiwatar da shi hmm. sai abin da yake eh, eh, eh, wanda zai taimake su ba wanda zai taimake mu ba dan mu ba mu ga wani kudiri da suka kawo wanda yake shine zai taimake mu ba sai dai abin da yake taimakon su to mun gode malam isiyaka daga kaduna yanzu kuma bari mu je jamhuriyar nijar. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. an lafiya. Lafiya lau da wa muke magana. Ma Malam Ali na da dogon a cikin jamhuriyar Nijar. To Malam Ali muna jan ka mene ne ra'ayinka? ya fi ta wata ce ku ne 'yan majalisa da suka yi bai dace dacewa. Suna wasu sun wani amfani na da sahawa ganin da yi suka ka ana da halittu. Ha, hmm. ita majalisa in dai majalisa ta ta ta dokoki idan ku aiki da dokan ku. To Mala Ali ina ga layinka ya goce ka sake gwada kiran yanzu kuma bari mu je jigawa. Yawa. Da wa muke magana daga jigawa? Sha'aibu Odita Kudigin Auyo Local Government. To Malam Sha'aibu muna jin ka. Yawa ni ra'ayina da zan ba da zan faɗi shine gaskiya 'yan majalisa ba su kyauta ba. To me yasa ka ce haka? ce eh, abin da yasa yadda mai girma shugaban kasa Muhammadu Janar Buhari yake ba da goyon baya kasar nan yake kawo ci gaba bai kamata a ce sun nuna irin wannan halaye a daman nasu da suka yi ba. Mm. To mun gode Mallam Sha'ibu Odita yanzu kuma bari mu je Gombe. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Gombe. Daga Gombe malama kana ta da malama ga Yodo daga Tumo Akko LG Gombe in Nigeria. to muna jin kamalan magaji yawwa muna roƙo da risa don Allah su yi haƙuri Buhari ba da lafiyan komai mu ga da suka yi balle su tsana da Buhari wani abu mm. yawwa Buhari nan ba da lafiya sun hana ki aiki sai ba abun da ake mana komai da komai Najeriya sun hana komai su yan majalisa ko yawwa ito aikin ne suka mana mm. to mun gode malam magaji yanzu kuma bari mu je Yobe Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Kada da kuma wata zonar na kungiyar ƙarshen na jihar Yobe. To muna jan kamala. Yawwa, wato a gaskiya yan majalisa ya kamata ke nazari. Kuma nazarin nan shi mun fa kasan nan zaman lafiya muke so duk abin da ta wani ci gaba a Najeriya shi muke so dalilin da samu su da ba wai su je su majalisa su yi su kuɗi kafin kansu a wannan kuma idan Allah da sake tun malam magaji layan ka kamar yana da tangarɗa ka gwada kiran mu yanzu kuma bari mu sake komawa Kaduna Bello Sokoto daga nan Kaduna Maryam Dauda to malam Bello kana lafiya mana jin ka Allah Maryam Dauda alhamdulillah to menene ra'ayinka a gaskiya mun suna da gaskiya wallahi gaskiya shugaban Muhammadu Buhari gaskiya da shawara kan da Allah ya kamata mu mutanen da yake naɗa a mulki su daina girma yan majalisa amma da suna cewa yan majalisa mutunci kuma yan majalisa su ne mai girma a wannan tsarin mulki na demokradiyya amma kuma ana walakantar da su akan akan dan wani wanda aka naɗa wani bai sa abin da siyasa ba saboda gaskiya ni na kiran malam Manu Buhari wallahi tallahi ja da ta takun takun su shi gaskiya saboda yan majalisa gaskiya suna da gaskiya abin suka yi kuma haka aka yi an taka ka ka kamar an takaka saboda in za a gyara a gyara amma tsakanin da Allah suna da gaskiya kuma ya kamata shugaba shi duba wani shalolin nasu wanda ya kamata shi ake da shi shi ake da shi. To mun gode Malam Bello Sokoto daga Kaduna yanzu kuma bari mu je Kano. Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Kuna magana da Alhaji da Sanyi Bako akwai lokal gamna. To muna jan ka Alhaji. wannan abin da 'yan majalisa suke gaskiya bai mana daidai ba saboda abin da ya sa an ba da kasafin kuɗi ma sun hmm. bara maimakon su har yanzu komai a kai ba amma suna kawo mana ci kaza kan wani al'amarin kuma da sannan Allah zai mana maganin su. Allah ya kula lafiya. To amma mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Sokoto. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Sokoto. To Hajiya Maryam kina magana da Usman A Bello Bonkari karamar hukumar mulki ta Binji a jihar Sokoto Najeriya. To Malam Usman A Bello muna jin ka. A to mu dangane da wannan al'amari Hajiya Maryam Dauda bai zo mana da mamaki ba idan mun kai la'akari da wannan abin ya faru ne lokacin da rundunar 'yan sandan najeriya take neman wannan shugaban musul da tawaya kai kansa ga gare ta domin ana tuhumarsa da wasu abubuwa mm. sannan waɗannan 'yan majalisun gaba ɗayansu idan kiga sun taso suna wani cece kuce suna yawon baki abu da taɓe kuje da su ba wai abu na da taɓe a talaka ba saboda haka akasarinsu mu wai kahin masu tsige shugaba buhari mu mun riga a matsayin jikin su gabe idan ki diba kashi casa'in cikin ɗari na 'yan majalisun da yadda Allah ba za su sake koma wannan majalisa ba kasancewa ba su aiwatar da komai a ƙananan hukumomin su ba to ta yaya za su wuce su gane wanda shugaban ƙasa bayan sun hana shi shakat sun hana shi sakat domin eh, abubuwa sun ƙi muda a Najeriya. To Usman A. Bello kenan daga Sokoto kuma a nan za mu dakata ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu mun gode ga duk waɗanda suka bayyana ra'ayoyinsu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu a nan yana cewa karfe 4 da minti 50 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin ne na yau da Black Stars ɗin ƙasar Ghana, inda kocin Black Stars ɗin kwasa Afiya ya yi imani 'yan wasansa da su ba da mamaki ma yau yayin da za su yi arangama da Iceland a Regerik gobe kenan Allah ya kai rai. Black Stars dai tuni sun isa can ɗin domin huskantan Iceland ɗin da ke shirye-shiryen shiga gasancin kofin duniya da za a yi a ƙasar rasha yau ne ake nuna bidiyon ɗin binciken anasa armiya anasa na kwakwab wadda ya yi game da irin badakalar da ke gudana a ainihin hukumar ƙwallon ƙafar ghana sai dai bayyanar da wannan bidiyo ana jin zai iya sa zalafin kasha kamfanin da ke daukan nauyin gasan ligin ɗin ghana ta sake nazari da zarar dai wannan bayyana bidiyo zai iya yin kafar ungulu ko kuma da ya shafa wa tambarin kamfaninta kashin kaza a yayin da ake nan ake hankoron shiga gasan cin kofin mata na afirka wadda za a yi a kasar ghana yau din nan ake soma fafatakan kokarin shiga zagayen ƙarshe na shiga wasan kan ranar asabar ana jin da asan kungiyoyi bakwai da da su haɗi da black crescent ɗin ƙasar ghana domin neman wannan kofi da za a yi fafataka a kai somi daga ranar 17 ga watan nawamba zuwa 1 ga watan disamba da kuma tikiti uku na shiga gasan cin kofin duniya na mata da za a yi a ƙasar Faransa. Babu ko shakka cewar ɗan wasan gaba na ƙasar Masar Muhammad sala zai taka leda a gasan cin kofin duniya bayan samun rauni da ya yi a karawar da club ɗinsa Liverpool ta yi da Real Madrid uh, inda ya samu rauni bayan ya yi arangama da Sergio Ramos. cristiano ronaldo an rawaita cewar ya bukaci klabin' dinsa wato real madrid ta ba shi kuɗi euro miliyan 77 wadda ya kama pound miliyan 66 ko kuma dollars miliyan 88 duk shekara ƙarin euro miliyan 30 wato pound miliyan 26 dola miliyan 35 kan yarjejeniyar da ke su na yanzu sa'an nan ya yadda ya ci gaba da yi wa real madrid wasa redwanallah muktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Watan Yuni shi ne watan da ake bikin al'adun gargajiya na Amurkawa 'yan asalin nahiyar Caribbean. A watan Yuni shekara ta dubu biyu da biyar, Majalisar Wakilan Amurka baki ɗayansu suka amince da ƙudurin mutunta mutanen Caribbean da al'adunsu na kakanni. A ranar 14 ga watan fabrairun shekara ta 2006 ita ma majalisar dattawa ta amince da ƙudurin. Shugaba George Bush ne ya fara ƙaddamar da sanarwa amincewa da ƙudurin a ranar 6 ga watan Yuni shekara ta 2006. A cikin watan wannan bikin muna girmama dangantakar tarihi mai tsawo da ke tsakaninmu da 'yan asalin Caribbean, makwabtanmu da kuma jinjinawa Amurkawa 'yan asalin Caribbean da suka bunƙasa ƙasarmu a cewar shugaba Donald Trump. A wani jawabin karramawa da yi a ranar 31 ga watan Mayu, Amurkawa 'yan asalin Caribbean sun ɗauki aƙidar Amurka tare da basirarsu da ƙoƙari da suka yi wajen bunƙasa tattalin arzikin Amurka ya ƙara da cewa suna kare mutanen ƙasarmu a matsayin jami'an tsaro kuma suna aiki wa al'umma a matsayin jami'an gwamnati. Suna fama wajen ilmantar da 'ya'yanmu matasa kuma sun nuna jarumtaka a fagen wasanni a matsayin matsayinsu na waɗanda suke cikin ɓangarori daban-daban na ƙungiyar 'yan wasannin Olympics na Amurka. Jagorancinsu tare da shawarwarinsu ya ba da gudunmuwa mai ban sha'awa ga al'ummarmu. a matsayinsu kuma na zama gwarzayen Amurkawa da suke da tushen asalin Caribbean. Sun kasance waɗanda suka rungumi aƙidar kishin Amurka a cewar shugaban wanda ya ba da misali da Dr. William Thornton ɗan asalin British Virgin Island wanda shine ya sha ta fasalin ginin Majalisar Dokokin Amurka har ma ana cewa shine mutum na farko da ya fara gina ta. wani da ake kira da Jane Baptist ne ɗan asalin Caribbean na farko da ya fara zama a birnin Chicago, kuma duk da cewa an haife shi a Haiti, Ana sa a matsayin mutumin da ya fara ganowa da kafa birnin na Chicago, kuma har yanzu ana ji da shi game da harkokin kasuwanci da ya raya a garin na Chicago. Wannan watan shugaba Trump ya ce mun shaida da yawan gudunmuwar da Amurkawa 'yan asalin Caribbean ke ba wa ƙasarmu, cikinsu har da 'yan Caribbean su sama da miliyan hudu da suke zama Amurka a yanzu. Haka kuma Amurka na miƙa matuƙar godiyarta ga Amurkawa masu yawa 'yan asalin Caribbean waɗanda suka bauta wa ƙasar a cikin rundunoninmu na soja. Amurka na ci gaba da alfaharin taimakon da ta samu daga Amurkawa 'yan asalin karebiyan waɗanda suke taimakawa Amurka da duk faɗin duniya. Wannan shi sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wannan kuma ya kawo mu ga labarai, amma wannan karan a takaice. jami'ai a birnin london sun ce sama da motocin kashe gobara 20 da ma'aikatan kwana-kwana 120 ne suka kai dauki a wani otel na mandarina oriental wanda ya kama da wuta a kingsbridge da ke birnin london wasu hotunan bidiyo sun nuna hayaki ya turnike rufin otel din mai hawa da dama kuma an na iya ganin wannan hayakin a fadin london an rufe manyan hanyoyin mota da ke ratsawa gaban otal din lamarin da ya janyo cunkoso motoci a london 'yan sandan sun ce an kwashe mutane daga ginin kana kuma ana ci gaba da binciken mafarin wutar babu dai wanda ya ji rauni a rahotannin farko da suka fito ga dukkan alamu 'yan democrat a california jiha mafi shahara a amurka suna kan hanyar samun nasara a wasu muhimman gundumomi a babban zaben watan nuwamba biyu bayan nasarar da suka yi a zaben fidda gwani da aka yi a jiya talata babban labarin da zai kai ga zai kai jam'iyyar ga samun rinjaye a majalisar wakilai a nan washington shugaban sudan ta kudu salva kiir ya bayyana amincewarsa ya gana da shugaban 'yan tawaye rick mashar a wani yunkurin kawo ƙarshe abin da ke hana shirin zaman lafiya da kuma ruruta yakin basasan ƙasar ministan harkokin wajen ƙasar mai riko ya nuna cewa shugaban ya yadda ya yi wannan ganawa To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin baba ya ko makeri da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniya ma mr cedric ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya